Ya Allah ya Allah na roƙa Allah kai ne na ka don ka ba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. a ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin kasancewar Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Biyo bayan yunkurin waɗansu tsirarru a ƙasar da ke ɗaukar matakan da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsindama ƙasar cikin wani halin tsaka mai wuya. To kyawun alkawali dai aka ce cikawa. Sabili da haka yau shirin domin iyali zai rufe wannan babin a birnin tarayya Abuja inda muka nemi jin ta bakin waɗansu da suka amfana da kyakkyawar zamantakewa da yarda da juna tsakanin yankunan ƙasar da kuma illar da suke gani na tattare da yunkurin raba kan ƙasa. Yau kuma za mu ɗora ne a hirar da wakiliyarmu Madina Dauda ta kwaro da mista Soni Onidafe wani ɗan shekaru 61 da ainihin sa ɗan asalin yankin Niger Delta ne amma aka haifa yake kuma rayuwarsa a jihar Adamawa, da kuma Fatawa Mustapha ɗan asalin jihar Kano. Alhaji Mustapha ya bayyana hanyar da yake gani za a iya shawo kan wannan matsala wadda za ta samu karɓuwa da goyon baya tsakanin matasa. Abin da ake so a samu tsayayyen shugaba wanda zai zama na cewa shugaba ne shi mai adalci zai kuma kalli kowa ba bai damu da bambancin addini ko yare ko kabilanci ba misali yanzu in kana so ka gyara duk wani ringimin na arewa kai sai ka zauna ka tsaya kai tunani ka ce to shin a musulmin da suke shugabanci a arewa za mu iya samun sardauna mai halin irin na sardauna shin a kiristocin da suke mulki a arewa kuma su ne manyan arewa suna cikin manyan arewa shin za mu iya samun mutum kamar sande a wani ko za mu iya samun mutum kamar daniel a cimugu ko za mu iya samun mutum kamar irin su a ah, Michael Audubu ba da sauransu wanda abin da har su je sarka da sauransu saboda haka in kika kalla cewa babbar matsalar da ta ake addabar ma gaba ɗaya kamar yadda da ke faɗa shine lalacewa shugabanci kamar yadda a ce bai sha faɗa saboda haka dole sai mun zauna mun fara tunanin cewa ya za a mu gyara wannan shugabanci shugabanci kawai ba za mu iya gyara shi ba shine abin da muke bukata ne dattawa su zama su ne masu ba da shawara samari matasa su zama su ne masu aiwatarwa shine inda ake haduwa a tafi abinda Samadu Bello ya daura arewa aka kenan abinda kuma yawanci irin su ci baba fimi awolo irin su da tunanin da azuko da abinda suka kenan suka jawo yara su a matsayin sanar da tawa suna sama suna bada shawara amma an zo su ci to wani je kacan wani je kacan wani je kacan saboda haka dole abinda ake bukata kenan a tafi ka fada da ka fada yanzu kamar misali lokacin da ake duk wannan surutan da sauransu na wannan su daga nan wannan su koma can wannan su koma can an ba da ultimatum an yi waye abin da ya bani mamaki shine makaddashin shugaban kasa zuwa su manyan arewa da aka kira zuwa manyan inyamurai da aka kira babu wanda ya damu ya kirawo samarin nan ya zauna da su hayyau ba wanda ya damu cewa a'a to a kirawo su a zauna da su ma a su faɗa mu faɗa mu gyara musu inda suka kuskure mu nuna musu abin nan su sannan mu nuna musu yadda za su yi babu kungiyar gwamnoni ko ta kudu ko ta arewa kowanne ya je zauna da wannan samarin ya zauna da wannan matasan ya wayar musu da kai ya gyara musu abin nan shine hanya mafi sauki da za a iya fita daga cikin wannan matsalolin canji shine a zauna a tebur a yi magana in ja buƙatar a zauna a yi abin da su yanzu su irin su baban gida su a tiku suke ta kira a yi cewa a instruction Najeriya da Muslim bangaren sake fasalin ƙasa a sake fasalin ƙasa to shikenan sai a zauna a kalla ta ya za a yi in za a yi abin nan ba ai ba zuwa za a ce yau an gama shi ba a bashi lokaci Ogaso oh, ne kana ganin cewa zama yanzu a ce yanzu ne za a fara tunani kuma a yi ƙoƙarin wai a haɗa kawunan wa'annan matasa da kawunan su suka riga suka yi zafi ta yaya za a soma shi akwai lokaci in an sun akwai hali za a yi in ana misali mutum kamar Atiku Abubakar shi zai kira matasa a kamar Kaduna a yi shawara ai zai amfani za su amsa masa kira ya gwada su kira ya taro da wasu da tabi arewa a kira yan arewa a kira kai hada yan kuduma su zo a kaduna a zo na ayi magana abin mamaki an yi a nan barashik shi da kano ya ci wai zaben eh, watan sha daya na shekarar nan zai a nan bara wai yamurai ba su shiga zaben ba eh, shi sarki yamurai eh, waneze digbo ngodo ya kira kano sun yi mitin jimshi wani abin da ke bai kamata ba ya ja shi ina son sauran dattabai duk jihohin kasar nan kasan gaba daya su kira yan yaran su a zauna a yi magana a ji su me damuwanku a nema gyara in baka ba gaskiya akwai matsala to ai an gwada irin wannan taron a kaduna kamar manjo mustapha ya dan yi irin wannan taro makon da ya gabata ko kana da masaniya da masaniya har su shi shugaban masob wazirke ya je magana amma muna gani yanzu wai shi wazirke din kaman ya zama labarin jiya sabon sarki a kasan yamurai shine shi da Kano kayan gidan shi satin da ya wuce jama'a sun taru suna iyu suna matasa mara aiki suna ihu shi ma Mustapha ma shi shi ma matashi ne za a ce dattabai su kira irin wannan mitin a ja kunnen yara a yi wa juna shawara mu samu zama ci gaba mu zama tare To ina kuka kawo harkan iyali misali a ce irin rawar da mata za su taka a wajen irin waɗannan tarurruka da ya kamata <laughs> misali a ce mace ta ɗan tsawata ma mijinta ko ma ɗanta ko ma wani wanda yake abin nan ina kuke kallon yadda mata za su iya taka rawa a nan. suna da kyakkyawar rawa da su taka domin fitina ci ciki tasowa wadda mutane marasa kirki musamman 'yan siyasa za su yi amfani da ita su jawo rigingimu da fitintunu da tashe hankula. su mata suna da rawar da su taka mai kyau na farko dai za su iya yayansu tarbiyya za su iya yayansu tambi na cewa to kada ka yadda wani ya saka kaje ko kaje kuwa ne ko ka tada fitina a waje kaza ko a fannin da sauransu abubuwa ne da za su iya taka rawa a nan wajen na biyu su wata babbar rawa da su iya takawa shine su ma suna da katunan su na zabe saboda haka suna da wannan kyakkyawar rawar da su taka cewa su tsaya su tsinsu su kalli abin cewa yau 'ya'yansu ba su da makaranta mai kyau ‘ya'yansu ba su da asibiti mai kyau ‘ya'yansu ba su da motar da za su hau su tafi makaranta da sauransu saboda haka suna da kyakkyawar rawar da su taka su ma a zaben 2019 da ta zo shi ma wannan za su yi wa ‘ya'yansu gata ne suka in suka fita suka zaɓi mutum na gari ba ɗan aiki hujja ba domin babban masifa da take damu addabar Najeriya yanzu musamman arewa shine aiki hujja da akuma. Profesa ai wai kafin a kai shekara dubu biyu da goma sha tara din irin rawar da iyaye mata ya kamata su taka yanzu wajen jan kunnen 'ya'yansu dukan wa'annan matasa da suka yi wa'annan eh, harsashe da neman araba da wane ne ai suna gaban iyayensu. Eh, da yawa akwai wasu iyayensu suna nan da eh, ai ba ma wai ko da mutum baya gaban iyayensa ai da can an masa tarbiyya dama can ai mahaifiyarsa ta masa tarbiyya kuma babu uwar da ta tsuta ga danta ya fita yana wasu abubuwa na tashi tashin hankula da sauransu ko abubuwan da su jawo rigima to kana ganin ma iyaye matan ne suka gaza ne soni da ƴaƴanmu suka bijire mana suka suka kai har ga neman a raba ƙasa ba ba haka ba in akwai masala ko ni gida da matan da mazan suna da laifi ana misali yayi ni yanzu ba zan ce wai yara sun yi laifi ce wai laifin mata na ba matan suna koyawa yan su tarbiyoyi kala kala ya kamata iyaye mm, babanin ma suna yi sannan kuma ba ma wai aya kawai ba ana misali in na koma gidan su matan na tambaye na ka fito ina so matan su dinga jan kunnuwan mazan su in yanzu ana misali yaran suka yi press conference na cewa ya nyamare su tafi su bar kasa nan bayan wata uku sun kuma gidan nan in matan sun ce musu abin da kun yi nan ba kyau gobe ba su kara ba saboda ka zan ba mata shawara ku daina zama kuna ganin kamar ba ku da karfin yin komai ku ne masu rike gida ku za ku fi shan wahala in abu ya faru ana misali yanzu abu ya same mu a ce yau bayan shekaru 61 zan koma adamawa jimita yola sai na sake faɗa a mutane cewa wai ni dan jimita ne bayan shekaru 61 ai ba mai kyau bane saboda haka ina kuma irin nan muna da yawa mun fi miliyan hamsin wanda aka haifa a wani jiya daban saboda haka mu iyayen mazan da matan mu dinga jan kunnuwan juna mu karbi shawara mu faɗa mu mu ɗaya ne ana misali yanzu in iyali na family na mijin um, kanwata in yamuri da gabiya yana da yara hudu ni robo da gadama ina da yara uku yayan matana za ku san shi bas mustapha mata na kanon shi ke matan shi daga oshun take yana da yara hudu yanzu urobo yoruba nyamri a yali daya ya zamu yi kuma a arewa kuma a arewa To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu dasa aya a nan da kuma fatar kowane ɗan ƙasa zai ba da tasa gudunmuwa ga ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Muna kuma godiya ga wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwari a Kano, Najeriya. da suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. Yanzu a madadinsu da kuma Solomon daidai da ta sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.